yake al'ummar Nijar mazauna Libya ko kuma waɗanda ke nan Nijar suna son zuwa can Libya to kayan ku sun cinke a gindin ba hakar ku ta cimma ruwa ku da kuke son shiga kasar Libya ba tare da an sha wahalar nan da aka saba sha kamar rai fita ko kuma fuskantar tallar rai a cikin hamadar Sahara ga kishirwa ga yunwa sai kuma uwa uba garkuwa da mutane waɗanda aka san da suna gidan bashi na kuke ku da ke fatan komawa kasashen ku da kayan ku ba tare da wani fargaba ko ɗaya ba magani fa ba san shirbida domin biyan bukatun ku da na iyalan ku a cikin tafiye-tafiyen ku ta hanyar karfafa haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu kamfanin birnin airway tare da haɗin gwiwar babban majalisar 'yan nijar mazauna ƙetare da ke zaune a libya musamman cikin garin masarata sun ba ku damar yin jigila a cikin jirgin sama kai tsaye zakuwa birnin yamai daga masarata a kowaɗanne ranakun talata da alhamis sannan kuma daga yamai zuwa masarata a riƙe da kyau a lura a gane wannan abin a yaba ne saboda irin namijin ƙoƙari gami da goyon bayan babban majalisar al'ummar nijar a ƙetare da kuma goyon bayan ofishin shakadanci Nijar a Libya. Birnin Airway ya tanadi mutanen da za ku iya tuntuɓa a garuruwan Humus, Masarata, Tarabulus, Zalleta da kuma Bangazi domin samun cikakkun bayanai a tuntuɓe mu ta waɗannan lambobi ga sunan zayyane. tafiya tare da birnin Erwai shine garantin samun aiki mai inganci, kulawa ta musamman da kuma sabis mai kyau. Ku yi balaguro hankalinku kwance lafiyar ku ba tare da kun fuskanci jidali kuɗai.